yanzu haka karamar hukumar da alace take gudanar da tattakinta yanzu haka muna dab da jakshin din malam aminu kano domin zuwa gidan malam aminu kano wato mumbai house domin yin yi masa addu'a da kuma eh a dan motsa jam'iyya ba yawwa shine yanzu dai karamar hukumar da alace ga ta nan al'umma ta ko ina ga sunan suna towa ga su malam anas ma duk tafi tare da jagororinmu da shugabannin jam'iyya da shugabannin mata da kungiyoyi haka dai ga nan gaba ɗaya da alance ta fito Na? Eh, na gani wallahi. ai da yake ranar nan take yanzu ya za a yi to ni dai yanzu ga dubu ɗaya dai a ga wanda za a ɗan ko kamar mutum ba ka sauwa kamar mutum zai kai kamar mutum na misali kamar da ni ko suna a ni misali ko da kamar ba ku kamar mutum ku ba zuwa shi ke na isa gidan mu ne kuma mazaɓan mu a gidan mu ne kuma